من مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ويو الله ويو الله ويو الله نادينا نادينا نادينا نادينا يغفر لكم من ذنوبكم من عذاب أليم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض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 don hakan shine zai kara mana karfin gwiwa kuma sannan kuma shine zai ba ku daman kasancewa da mu tare da samun labarai da dumu su masu tushe da asali ko dai kawai ku danna subscribe ɗin tare da na ƙararrawan sanarwa kamar haka sannan duk mai neman malam ko tattaunawa ko mai matsalar aljani sai ya nemi malam ta wannan lambar waya kamar haka 081 44 61 30 30 ko 080 22 99 96 91 barkanmu da dawowa a ina kike wayo ina tambaye cikin mai shuru dadi da dadi A'a. Me kike ji? Zafi. Ƙarya kike. A'a wallahi zafi. Daɗi kike ji. Wallahi zafi. Daɗi kike ji. Daɗi. Na daina. Kauce ni daɗi. Na daina. Kauce kauce kauce. Mada. Ayyo ayyo na mutu. Kauce. Wayo Allah. Shaki mana. Wai na shaka na daina. Ba shaka ba. Na shaka. Ba ni nake miki magana ba. Na. Wayo. Shaki. Wai da wallahi. Ba ki nutsu zuba. na nutsu tsaya na dena na dena ku fita ki tafi ki tafi ka ku kama ta tafi wa ya ce ki tafi ni ya ce ki tafi to tafi na sa a kamo mu a a a a na dau na in gudu a dake gudu a a ba inda za ni mala ya sunan ki hajara me yasa kika shiga cikin ta Ba haka nan kai mun bayani ko in ci gaba da azabtar take haka nan na kanta ina santa kina santa ina biyo ta su uku ne ni kuma na biyo ta ke biyo ta ina ce ka biyo ta ke magana ni ta miki kina mun eh, wasa zan cika a can wajen ruwa ruwan gida wajen ruwa dam dam dam kai ba ruwa ne a wajen dam eh. me me yasa kike da me da kike sata ka dala ka ɗibo mu ba kuma ga ga kofi game da kike sata ka kofa na sata ga tim ga mata hawan jini na ta ta. hawan jini eh. da kuma me na sata zafin rai ba shi ba cin roba kina sata me zafin rai ce ta faɗa zafin rai ce ta fada sai kuma me eh. na sata kuma yan ta jira mata kamar juwa take ji kuma na na ta ta ci abinci sosai kana ce kina hana ta me ta ci abinci sosai sai kuma me Kuma yanzu ne da da ya na sa mata kuma je nan sa mata hannuwanta da kawafuwanta eh. suke dan kumburi suke kumburi to me yasa kike haka kawa komai yanzu ke kin ji dada abin da ne miki a a me yasa da kika zo kika harare ni me yasa tambayi ki nake hararen me kika yi mu hakuri na tuba a'a na ga kin zo kin gwallaro min harara kina harara ta ni kike harara to me yasa kika harare ni tsawani ne za ka raba ni da ita ne eh? za ka raba ni da ita ne ita kallon ka ne da ni wannan ne kallo ki hararin ki ce mun kallo to yanzu ya miki rike kin dauki wani lokaci a kan cikin ta ina rike mata wuya na dena. iya ina miki rike daga mun murya malama iya eh. kin ga alamar wasa ta tarda ni yanzu shekarar ki nawa ga yamin ji Eh, a jikinta to to na fahimta shekara ki nawa biyu yanzu ke malama ya sunan hajara yanzu ke hajara in ban da abinki me za ki shiga jikinta hmm? amma korona kai daga wani gurin waye kun roki amma wata ce nake ta zalunta yi ne zaka suka dada hima irin wannan da holi da komi suka koro ni ni ne na to ban samu gurin da zan laɓe ba kuma ni sai na gansu su uku dawa dawa da ita wannan da yayansu na'am da ita wadda na biyo din su uku ne sai kika to me jikin da kika gani ta muke sai kika shige eh kana na ga taimun suna tafiya dama ne na kirka daga mu murya suna tafiya damani na rike mahin din ya ce zai tsaya zai yi fitsari to na inda ya tsaya din nan nan ne kuma dama ina nan kan wannan ya ce ni kuma yi na biyo ta ina da na biyo ta na je na ta mata wuya ba a sani sai da dini ya je shi ne ya tona min asiri da ya min na ce na daina dawowa wurinta na shekara ban dawo ba na na dawo yanzu dai na dawo dai wata takwas kenan ina ta dai ba ta wahala na ta dai da damuwarta yanzu ke abin daɗi ne ki rika zalunci tambayar ki nake abin daɗi ne ki rika zalunci ye yanzu nan ya kike jin jikinki zafi zafi eh. to ai sai mana tura yau an kamo min ke cikin dare a'a Zan tafi da kai. Yo ai ko duk inda kika shiga duniya zan tura mutane na su kama minki. Ko kina musu? Ina da aljanin da zan tura su duk inda kika shiga duniya su kama minki. Kuma tun daga can za su fara ki. Ko kina musu? A'a. Idan kina musu yanzu zan tura kama minki. Hajara, mm. Allah ya hana zalunci. kin sani ko baki sani ba to me yasa kika zalunci me yasa tambayar ki nake yi ban ansa ne ba daɗi ne eh ba daɗi ne ina ne ba daɗi ni ba ce da to daman ne ina mutum ɗin ba ni da haƙuri na'am kuma ban na yin sallah cikin lokaci cikakka ba yi ina ga dama ne na je lahira kuma nan ma ban yi abu mai daɗi ba wanta da daɗi ba inda na fito nake bin mutane kira Allah ka kire na mun wayo ni za kire na wayo in karanta qur'ani in fahimci qur'ani da hadisin annabi kiro kina mun wani su baɗin banza ta ni duk abin da kika mun kina ganin wani ni za ki ga kin je lahira kin dawo to ni ma na je lahiran na dawo ka ni ma yanzu na dawo mun haɗu da ki ba ya ga muke ana jiwa lahira a wani dawo ni za ki wa ƙarya kuma da ni za ki rena wayo irin renin wayo da kuke mutane lahira aka je aka dawo a'a tunda kin je lahira kin dawo to kin ga kenan in ci gaba da azabtar da ke a'a ai lahira ki ka wallahi tafiya zan yi tafiya to ina za ki tafi wace ki tafi tsakaniya da ke ba ƙarya kin ji na gaya miki kallani da kyau ba na san aljani mun ƙarya ta abin da na faɗi na ban yi ƙarya ba yi to me yasa idan kin tafi kike dawowa ban samu inda zan zauna ba ne Ban ki samu inda zan zauna ba mm. da inda na tura ki zaki mm. eh? eh ke musulma ce ko ba musulma ba ce ba musulma ba ce ba kya sallah mm. to haka nake son ki gaya mu gaskiya ni ya ce eh ni ya ce ke shaidaniya ce to uzu ma min Allah ya tsare mu da daga shaidanu ke ya ce mm. eh mm. to kina so ki zama musulma ba kya so mm. me yasa ba kya so ki zama ki gaya mu yanzu ba zan kona ki ba magana miki rike ta fahimta ko kina son mi wasan wuta abin da nake so da ke ki karbi musulunci mana ki daina zalunci idan kika karbi musulunci kina ji na Allah za ki daina jin zafi a jikinki kuma idan kin mutu Allah zai saka ki a aljanna saboda musulunci addini ne mai zaman lafiya addini ne da baya son ai zalunci ki zama kina da addini ki rika bauta wa Allah yanzu ya kike ji a ki, ba wuta kike ji ba mm. to wuta Allah ta fi wannan zafi ta Allah yanzu wutar da na watsa miki kina ji kirka daga mun murya eh. wutar da na watsa miki eh. kaɗan ce a cikin irin wutar da Allah zai kona ki in kika mutu baki musulunta ba Zan ki da Allah ki musulunta, kai ki musulunta don tsoro na. Ki musulunta don Allah. Kina sha'awar musulunci yanzu? Hmm? Kina sha'awar musulunci? Ni eh, musulmi ne. Wadda kika shiga jikinta musulma ce. Eh. Waɗanda duk suke jinke yanzu musulmai ne. Eh. To ki shiga musulunci ki zama 'yar uwan musulma ki daina zalunci. kuma in na zo ban na barin ta ko sallah ta yi kuma ta yi sallah sanda nake zalunta ta ba kya barin ta sai sallah eh. to ai yanzu za a raba kuke da ita kin ji to akwai inda zan tura ki yanzu to ce ne ashadu. ashhadu Allah ilaha Allah ilaha ha illallahu to ki ce ne A shahadu. Allah ilaha ki maimaita abin da na faɗa mana ko ba ki shahun musuluncin a da tura ne inda za a tura ne amma musuluncin ba ki so ha to mu a tsarin mu ba ma tirsasa mutum ya zama musulmi dole a ni ba zan tursasa kiki zama musulmi dole ba domin ma na tursasa kikin zama musulma dole ba za ki ci gaba da abin musuluncin ba haka ne ko ba kya shawar musulunci to abin da nake so da ke ina ne gidanku can ne kudu can ina kudu ina ne na kudu nan wani ki ba za ki gaya mun sunan wajen ba kina mun nan wajen ya sunan unguwar santarawa santarawa santarawa nan wajen kike yanzu ba na son kya wajen santarawa wani daji ne ya muke yanzu zaɓi dajin da kike son tura ki can wani waje kike son a kan hanka ɗaki eh dajin falgo da miki ai gaba da ke ko dutsen mombi na zaki je a adamawa kina sha'awar can ai da ruwa inda ruwa yake nan ruwa kike so to ma zai ki tafi tekun Lagos to ka gyale na an wuce koko dai in tafi ina ne zaki tafi ban gama ganganu da ke ba to to yanzu idan kika dawo me kike so a miki azabtar da ni kin gane nan ba na son wasa ba na san dawowa wajen mai aljanu sau biyu kin na gaya miki yadda na tura ki can wajen ki tafi kawai da tafiyar ubangiji ba na bukatar ga kin dawo kano gaba daya na hana ki zuwa kano ke aljana hajara na hana ki zuwa kano na hana ki zalunci ko a kafirci ma ba a san zalunci duk duniya babu wanda yake yadda da zalunci kin gane eh. ko zalunci yana da daɗi in yana da daɗi yanzu zan kama kin zalunce ki ni ma Allah ya dora ni akan ki eh. in ki zaki cutar da ita ni ma Allah ya bambai wanda zan cutar da ki eh, kin ji abin da na gaya miki ta yana kika shiga jikinta Eh? ta ina kika shiga ta cikin kanta wani waje ke da to abinda nake so da ke ki ba wa 'yan uwanta haƙuri ki nemi ya yafiya sai fiye miki to ku ya fiye mana na 'yan uwanta ga muna da ku yafe mana don Allah don Allah. To mun yafe miki in dai kin fita. Mun yafe miki. In dai kin fita mun yafe. In dai kin rabu da ita mun yafe miki. Dai na rabu da ita har abada. Abinda in kin ce hakan dawowa hmm. kike ko da ka ai da malam nan. Ai ga malam nan yana magana da ke. Ga malam nan kam. Sau nawa aka alƙawari su su dawo? Sau nawa aka alƙawari da kike ka dawo? Ga mun ci sau nawa? In ta hada rantsu. Dina yayi. na dawo wannan malami ba sakwace ya yi na dawo ta mata mata yi na dawo mutum uku ni ma na yi za ki dawo a'a dawowa za ki to me yasa suka tashe ki kika dawo na ce ban samu gurin zama ba ne in dawo to yanzu ga inda na tura ki nan ya miki wajen adamawa eh. to na tura ki wajen adamawa ki tafi cikin ruwa wajen dam zama kike zama mm. to ki shiga cikin dam din kuma kan ki taba kowa a ciki ko da wasa na ji an ce min hajara zan tura miki rahoto zan turo aljanuna su biyo ki sirka ganin me kike yi in na samu labarin kin zalunci zan sa aka mu ki Allah ya ban baiwa a game da ki zaka iya zaka iya zaka sa aka mu ni bazan da na tafi abada na tafi nan dawo maza na baki sakan uku maza tafi adamawa tafi sakata sannu ya karfin jikin yake miki ciwo yanzu Allah sauki Allah ba da afuwa ba da abu sannan duk mai neman malam ko tattaunawa ko mai matsalar aljani sai ya nemi malam ta wannan lambar waya kamar haka 081 44 61 30 30 ko 080 22 99 96 91 barkanmu da dawowa